الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله a darasin da ya من a ya آية mun أشكو من aya من البركة سورة الأنعام cikin wannan sura آية albarka fadin Allah ta'ala wa qala ibrahim li abihi shine malaki thumma zakara qissata ibrahim al-khalil sannan ubangiji ta'ala ya ambata mana kissar annabi ibrahim wato al-khalil khalilullahi al-khalil annabi ibrahim wato al matsayi ne na soyayya wanda wato ainihin Allah ke wa bawa duk cikin annabawa wanda su ne ahabbu khalqillahi ila Allah su Allah ya fi kauna babu wanda ya dace da wannan matsayi sai annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowanne khalilullah ma'ana Allah yana masa kauna sama da ta kowa a cikin bayansa gaba daya sannan kuma cikin su kowa na kaunar Allah sama da dukkan san wani masoyi da yake wa Allah to bai san bai kai san da Annabi Ibrahim ya wa Allah ba bai kai san da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wa Allah ba ubangiji ta ala zai ambata mana kisar annabi ibrahim al-khalil huna a wannan wuri li mushabahati hali bil hali dan kamanta hali da hali wa anna quraishan kanu ya'buduna al-asnam fa ankara allah alaihim ibadataha domin su quraishawa sun kasance suna bautar gumaka sai Allah ya musu inkarin bauta ma gumaka la'annaha la taqdiru ala naf'in wala dhurr dan su gumaka ba su da ikon cutaswa ko amfanaswa وقص قول إبراهيم الذي يدعون أنهم على ملته فأنا ذا أقامنا كسر النبي إبراهيم واندسوا قريسا ويدعون suke da'awar wa annahum ala millatihi su kan addinin to su suna da'awar kan addinin Ibrahim suke dan haka za a ba mu labarin kissar annabi Ibrahim magashin shi ne yace abota mu gumata ko shi yayi fito na fito ne da gumata. dan wannan ya ba mu aunin gaskata kwarai ma'auni na gaskata kwarai shawa ko kare ka kun fahimta da kyau fa qala ta Allah ce وإذ qala ibrahim tunawa wa al'ummarka lokacin da annabi ibrahim ya faɗa da abihi ga mahaifinsa azara wato mahaifinsa mai suna azara mala yake wasu mutare kana min kufa bidammi qaryatun bil iraq asalin sunan sa shine tarik kuma ya kasance daga garin kuta wata ƙarya daga cikin alƙaryun da ke cikin ƙasar iraki wa kana ahlu tilka al-bilad wa hum al-kana'aniyun yataqiduna ilahiyyatan nutuk mutanen wannan gari na kusa sun kasance suna masu kudurai ilahantakar wato alisun taurari su zama a cikin sararin sama wal asnamu fil ardi kuma suna masu kudure ilahantakar gumaka a kasa fa yaj'aluna li kulli najmin sanama dukkan wani tauraro da suke ganin tasirin sa a sama sun da ya musu ta sai su yi mutum mutumin a kasa su sa masa sunan wannan tauraron suna sa masa dan bautar ta biyu zuwa ga wancan tauraron an gane ku fa idza aradu taqarruba ila zalika an-najmi idan sun nufaci neman kusanci zuwa ga wancan tauraro abadu zalika sanam sai su bauta wannan gunki da ke kasa li yasfa lahum inda zalika an-najm domin su kai a wurin wancan tauraron da ke sama fa qala ibrahim munkiran ala abihi sai annabi ibrahim ya faɗa yana mai inkari ga mahaifinsa munabbahan lahu ala zuhuri fasad ma tafi murtakibuhu yana mai bayyana masa rushewa ko lalacewar abin da yake kai ne yace da shi a tattakizu asnaman alaha shin yanzu za ka riki gumaka a matsayin alloli da abudu ha tana bauta ta musu shine tambayar da annabi ibrahim malai bi istiqamu tawbih wannan tambaya sai ta kunyi ta ma'ana da tunaninka da hankalinka bai kamata ba ka riki gunki a matsayin abin inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin lalle ne ina ganin kai da mutanenka kuna cikin fata mabayyani ana haƙi gabarin gaskiya wato abin da annabi Ibrahim ke yi to alal hakika hakikanin sunan mahaifin annabi Ibrahim shine Azara akwai wanda suke kokarin tsarkake mahaifin annabi Ibrahim suna ganin ba gata bane ba annabi Ibrahim a matsayin sa na manya manya cikin annabawa kullu azumin rusuli kuma sai ce sa ya zanto ba musulmi ba da haka sai su ce idan an ce azara wato sai ce wai dan uwan mahaifinsa wai ba shine mahaifinsa wato ya zama wan mahaifinsa kenan ko kanin mahaifinsa sun manta da cewa a larabci akwai kalmar da ke nuna wan mahaifi ko kanin mahaifi wanda akwai bambanci sa da mahaifi kansa mahaifi abu kenan wai da qala ibrahimu li abihi azara kanin mahaifi ko wanda kuma shine ammu wanda da a ce shi ake nufi da sai Allah ya ce wa iz qala ibrahimu li ammihi azara sai zan to kalmar ta koma zuwa kalmar mahaifi ko wan mahaifi to amma din da aka kawo abu babu yanda za a yi ka wata ma'ana wato ka bayar da ita ba sai ga mahaifi wanda ya haifi dan duk inda aka kawo kisa haka ta mai ba inda aka ambace shi da abu ba abu ba an gane ko wani gurbin kitabu ibrahim na kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati sai kawo shi da kalmar daban ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka a can ma cikin suratul shu'ara yace wa ghafir li abi innahu kana min as-salihin a cikin suratul ibrahim kuma ya ambaci da sunan walid rabbana ghafir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab da walid da abu kuma to ana nufin mahaifi ba yanda za a yi ana mahaifi ko wani mahaifi a sa masa suna walid a larabci ko a sa masa suna abu a larabci ina fata an fahimta da kyau saboda haka idan mutum ya ce abu ana nufin kanin mahaifi to sai zan so ya yi tawilin wannan kalmar daga asalin ma'anarta zuwa ga wata bakuwar ma'ana ba ta kenan dole da awal kalmar wato majazi ne wato al'abu anan laysa ala haqiqati wa innama huwa majaz to kuma dole a nan gurin a ce ina karina wadda ta sa ta kautar da kalma daga asalin ma'anar ta hakika zuwa ga majaz tunda al-aslu fil kalami al-haqiqatu wa la yusaru fa aina hiya hadhihi al-karina ina karina din take wanda suka ta dauke sun daga ma'anar zuwa wani abu da haka dai magana tsantsatsiya magana mafi inganci magana mai kyau mahaifinsa ne kasancewar mahaifinsa ne kuma dan yayi shirka wannan bai shafi annabi Ibrahim ba domin Allah ce wala tadru wa zar sun nazara kubra ko malamai suna fasara wajen yin yukhrij hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy fassarori daban-daban a sai daga cikin fasarorin su suka ce yukhrij al-hayy min al-mayyit ubangiji na fitar da rayayye daga cikin matacce waye matacce ta gudu sai ya haifi rayayi shine wa mummuni wa yafrij al mayyit min al hayy kuma wani lokacin ya fitar da matacce daga rayayye ma'ana mutum kuma ya haifi da kafi duk wannan kuma ta faru a kisa annabi ibrahim kafiri annabi nuhu alaihi salam dan sa na cikin sa kuma ya zama to ne kafiri dan ya zama duk da hayy min al mayyit wa yafrij al mayyit min al hayy sai ta domin al hayy wato ainihin yana gaskatuwa ne akan al mayyit kuma yana gaskatuwa akan kafiri aw man kana maytan فأهيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون لا حقيقة فريق موتى an gane ko fa innaka la tasbu mauta wa la summa haka dai mahaifinsa ne kuma wannan bai rage matsayin annabi Ibrahim ba domin laifin ta baya shafar mahaifi laifin mahaifi baya na suwa zuwa ga ɗa. kullu nafsin bima kasabat rahinatun ba wanda za a dora laifin ne wala ta zurwa da sun wani an bayyana ko to abin da yake da kenan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin sai aya ta gaba wa kadhalika nuri ibrahima ubangiji ce kamar haka ne muka nuna wato muka nuna wa annabi ibrahim malakuta samawati wal ardi mulkin samai da kasa nuri ne mudari amma malamai na fassara shi da kai ne mazi ya zama mudari yana zuwa da ma'anar mazi kamar yadda mazi na zuwa da ma'anar ne mudari wa kadhalika nuri ibrahima ma'anarsa araina ibrahima dan an riga an nuna masa labarin ya wuce lokaci da ake sokar da wannan aya kamar haka ne muka nuna wa annabi Ibrahim alaihi salam malakutar samawati wal ard mulkin sammai da kasa ليستدل على وحدانيتنا ان kafa hujja da wannan bisa da takaituwar Allah wal yakuna min al muqinin kuma dan ya kasance cikin masu yaqini bisa dangane da wannan mulkin samai da kasa malakut wato balaga ne na mulk da akai tsarin wawun da sabon lidilala ala al mubalaga kamar ka ce jabarut kenan an gane ko duk wannan eh, wato mubalaga ne kamar ka ce rahabut wanda yake mubalaga ne na arrahaba kamar ka ce rahabut mubalaga ne na ne arrahabatu to haka malakut mubalaga ne na ne mulk nuri ibrahima malakuta samawati mun nuna masa mulkin sambai da kasa malaman tafsiri suka yi maganganu da yawa menene mulkin sambai da kasa da aka nuna masa wadan suka ce idan ya nuna idan ya dace su sama sai ya ga duk abin da ke cikin sama ta daya ta biyu har zuwa abin da ke cikin kuma alarki idan ya haɗa kasa kuma sai ya hango har abin da ke karkashin teku ne can kasa haka suka faɗa amma wannan magana ce wanda ba ta da dalili malakuta samawati mulkin samai da kasai shine hujjoji da ke nuna wahadaniyar ubangiji tsayawar sama ba tare da gaba ta tare ta daga kasa ba ai wannan ayoyin suna nan amma ba kowa ne Allah ke arzuta shi ya gane su ba yayi izina da su wajen kaɗaituwar Allah sai wanda Allah ya wa gaban ka dan Allah ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurduna alaiha wa ma anha muridun aya nawa ce a sama da kasa mutane ke wucewa su taka ta kai su fita karkashin ta wanda ba sa izina da ita kan kaɗaituwar Allah amma wanda Allah ya so su daga masa sai ya nuna masa wannan sama ta tsaya da gairi amadin farauna ubangiji ne kawai ke rike da ita wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi idni kasa kuma ta tsaya ubangiji ne kadai ke rike da ita ba da haka ba da sai ta raurawa ta tafi da mutane inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula ya hana su su kauce wala in zalaka in amsaka huma min ahadin min ba'di da sama za ta yi girgiza kasa ta yi girgiza waye ita rike su ba Allah ba ka zo wannan babbar ayat wajen tabbatuwar Allah da kuma mai mulkin saman da daban yake da mai mulkin kasan da an sai da an samu rufin jituwa tsakanin mamallakin sama da mamallakin kasa wani ya kaiwa wani hari wani ya nemi ya kwace mulkin wani wala ala ba'dhum ala ba'd amma tun da mulkin guda ɗaya ba a samu tangarda ma tara sun tsara amana ne ta faɗi وليكون من الموقنين أن يتكن في تكن ما فيه يا لهم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب فلما جن عليه الليل لو كسند دري يزوم سد جهنسا جن عليه الليل بمعنى أظلم عليه الليل dan haka ake kiran aljanu aljinnu na يستكبرون عن الناس saboda suna koyewa mutane ba ta ganin an gane ku falan ma janna alaihi layl lokacin da dare ma'ana ya lullube shi ra'a kaukaba sai ya daga ido sama sai ya ga kaukaban tauraro kila huwa zahara wadan suka ce ita zara da hausa ke ta mata zara matar wata qala sai yace li qaumihi da mutanen sa shi annabi ibrahim ala iradati bidayatihim dan nufin sun yadda su wal yadullahum ala butulani mu'taqidihim dan ya nuna musu lalacewar abin da suke kudurin ilahin kasa saban da Allah yu'minu ala tariqi man yusibu khasmahu domin su imani wannan yayi musu haka ne dan yayi insafi da abokin musumarsa wato yayi mata adala aliman bi butulanihi ya san wannan watan baya da wani tasiri tun mai ثم a laifi. amma zai nuna tasirin sa dan daga baya ji dadin yi musa masa shi fa yubtiluhu bil hujja ya lalata masa shi da hujja ra'a kaukaban da ya kace lalu yace qala hadha rabbi sai ce wannan shine ubangiji na falamma afala ya da tauraro kuma ya kau tunda lokacin sa zai wuce a ko a daina ganin sa qala sai annabi ibrahim ya la uhibbul afilin ni fa bana san wadanda suke masu kirwa da yace wannan ne ubangiji na sai in yana tare da can da aka jima sai tauraro kuma ya bace yana ina ubangiji na ai baya ne ya bace sai yanzu sai bayan awana goma sha biyu sannan sake fitowa ki a a ba na san alloli irin waɗannan wanda za ta nemi su karasa kai ba tabbata wannan yanzu kan wannan awa goma ta bai in nake da cikin matsala wa zai taimaka mu falamma afala yayin da tauraro ya kauka la la uhibbul afilin ai an attakhidhum arbaba waɗanda suke kaura ba zan iya kansu ba a matsayin rabbobi li anna rabba la yujuzu alayhi tatayyur domin dukkan wanda zai karbi sunan rabbu baya halatta ya tattanta wal intiqal baya halatta ya intiqal لأنهما من شأن الحوادث domin saboda in intikali da tagayyur yana cikin sha'anin al-hawadith fararru waɗanda suke da farko su ne al-makhluqat falan yanjah fihim zalika wannan yayi haka ne dan ya nuna musu lalacewar bautan tauraro to daga nan gurin kuma sai ne قال ماذا قد فلما قال نبي to sai abin da ya sauraro ne wata wannan ma ra al-qamara yayin da ya sauraro eh, wata kuma a wani daren bazuzan wato ainihin wata din ya kullo shine bazuzan qala sai fi hadara wannan kai shine ubangiji falamma afala ana nan kuma lokacin wata ya zo ya kaura shi ba bota kuma ya zo ya wuce gari ya waye wata kuma ya fafu an daina ganin falamma afala yayin da wata ya fafu kana sai ce kai la illam yahdini rabbi matakar in dai ubangiji na bai shirye da ni ba alal huda bi sabbitu ni alal huda bi tabbatar da ni kan shirya ba la akunan na min qawmi dhalin to zan kasance cikin mutane ba ta'ridu lil qawmi wannan yana yin haka ne dan ya musu zurwaye da kamar wanta bi annahum ala dalal cewa ba kan bata falam yanjah fihim zalika amma hakan duk bai ci nasara da kuma sai su gama da hujja ta gaba falamma ra'a shamsa baqi'atan qala hadha rabbina akbar فلما falamma ra'a ash-shamsa batilatan yayin da kuma ya ga rana ta kullo kai qal hadha rabbi sai ce wannan kai shine ubangiji zakarahu fasakkarahu li tazkiri khabarihi rana ai mace amma yace hadha bai ce ba hadi saboda me domin khabar din wato muzakkar an fahimta ko hadha rabbi rabbu din menene muzakkar ne da sai ce hadhihi rabbi a ka'ida kuma ana son musabaqa bainal mubtada wal khabar لا بد من المطابقة من المبتدأ والخبر بمعنى إذا كان المبتدأ مذكرا لا بد أن يكون الخبر مذكرا وإذا كان مؤنثا لا بد أن يكون مؤنثا وإذا كان مفردا مثنى مجموعا لا بد أن يكون الخبر مطابقا لمبتدئه في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتسمية والجمع لا بد من المطابقة بين المبتدأ والخبر أما في هذه amma kuma yi sai zan to bai abin sai zan to ai al ilayhi ba tare da fayyace kasance sa mace ko namiji ba rabbi kun fahimta da kyau فلما راى الشمس kan قال هذا ربك هذا اكبر wannan ku shine mafi girma me yake nufi da mafi girma in an kwatanta da biyun da gabata sauraro da wata bayan ranar girma ai kawai قال الغزالي ما لم يجد وتمنى يتي غزالي يا فدا ساعه الشمس يلوان أنا كوفا انت مئة وعشرون سنة فاتن شكرا وتعنسي شكرا تجد أشر لو دار على محور الارض فيوم واحد وليلة واحدة للارض تساوي 120 سنة والله اعلم فكوكب الشمس اكبر نفعا وضوءا yace ita rana da kuke ji da ganin fadin ta tsawon shekara 20 sari da ajali yace law dara ala mihwar al-ardi fa yawmun wahidun wa laylatun wahidatun lil ardi tusawi 120 sana yini tsaya ko dare ɗaya da muke amfani da shi a yini wato ainihin da a ce rana za ta kewayo a sa wata alama wannan abin ya kewayo to in muka yi kididdigar yinin da muke amfani da shi wato ainihin za a samu tsawon shekara 120 kafin wannan bangaren ya sake kewayo wannan haka ya faɗa haka suka faɗa wallahu a'lam ita Allah ne mafi sani ita nan wallahu a'lam Allah ne mafi sani domin wannan kawai take ba haka ba waye wajen rana dukiyar turawa ta fita sun je wajen wata amma sun sun je wajen rana da na wuri aka ji aka girman ta lokacin da yake ba in dai ne wancan abu da zali ya karni da zali ne bai da da kuɗi abu da lokacin shige su ba su ba ala kulli halin dai wallahu a'lam da malaka bada ta wadata wallahu a'lam فتوكب الشمس أكبر نفعا وضوءا wato shi kwallon rana akbaru shine mafi girma naf'an ta fuskar amfani wa bau'a da kuma ma'ana hasken sa ya fi na tauraro ya fi na wata kuma amfanin sa ya fi na tauraro kuma ya fi na wata to wannan kuma shi ma wani abu ne da iya sabu lil wata idan muka duba zahiri zamu iya ganin hakan to wannan shine abin da ya faɗa musu yake za rabbi za akbar ma afalat lokacin da rana ta kau kawai alaihim al-hujja wato kaga hujja ta ta kenan walam yarji duk da haka su dawo ba kana sai yake ya kaumi ya ku mutane na anni bari'un min ma tushriku lalle ni na barranta ba ga barin abin da kuke shirkanta Allah ciki a cikin ko da billahi kuke shirkanta Allah ciki min al-asnami na gumaka wal ajrami al-muhdathati da wadansu gangan jiki fararru wadanda da babu su aka samar da su al-muhtajati ila muhdath muhdith wadanda suke bukatuwa zuwa ga waye ya samar da su fa qalu lahu ma ta'budu sai suka ce to kai me bautawa sai وجهت وليا الذي فطر السماوات ni na fuskantar da fuskata ai kafattu bi ibadati wanda ni nufa da ibada ta ce ne lillazi fatara samawati na da fata hakan dai ga wanda ya kaji sama wal ardi da kasa wanda ya kaji sammai da kasa ba tare da ya ga wato samfuri aure ne wani ba khalaqa samawati wal ardh hanifan ina mai tawaye ga dukkan wani addini da ba na ai ma irin tilin qayyim ina mai jan aka alaka zuwa ga addini ne kake wa ma ana min al mushrikeena kuma ni bana cikin mushrike to wannan aya ta daga waɗannan ayoyi guda uku tunda duk suna da alaka da juna falamma ra'a qamara bazidan falamma janna alaihi layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi فلما رأى القمر مازجا قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي dukkan su guda uku suna da alaka da juna fassarar da malam ya kawo sai su daga cikin fassarori da malamai cewa wannan aya cewa haza rabbi din nan ya faɗa ne don ya ji daɗin musu da su ba don ya yarda da ilahantakar tauraro da kuma rana da kuma wata kawai ya faɗa ne ma'ana haza rabbi ala ba'ani wannan shine ubangiji zaka ne da kuka shirya wa tunda kun ce tauraro shi ne kowa da kowa yanzu wanda shi ne ubangiji na arewar kun fahimta wato wannan sai nuna annabi Ibrahim bai da wannan akida wato ya faɗa haka ne ala sabilil munazara dan jin dadin musu da mukabala ka nuna cewa to na yadda abin naka na da kyau to sai ka bi su ka bi su to amma ga fa na samu tangarda wuri ka dawo wata hansa zaka bayar kaga ba domin ku ya da na yarda wannan kun Allah ne kamar da kun ce to na dan yadda zuwa wasu suna yin gani to shikenan tauraro ya kau sai ki to ko ban da wannan da suke kauce sai kuma wata ku ce oh a ce wannan ne tuka ku shi ma ya kawai ce to ko ban da ba lalle in ubangiji na bincike shi ne ku zan kada shi ba haka yake ba kuma ya rana ce to a duk wanda ta bi girma kile ki tabbata ita ma ta kau sai ce a a wannan ku duka ne wato ya faɗa haka ala sabilil munazara wannan shine ra'ayin farko daga cikin ra'ayoyin malamai kaga kenan akwai kaddara haza rabbi fi za'ami fi aqidatikum amma ba a kawo fi za'amikum ko fi aqidatikum ko duk abin da yake cikin na ma'ana ma'ana ta biyu a cikin ayar ne a cikin ayar ba kaddara ba ma'ana ta biyu cikin ma'anonin da suke kawowa suka ce annabi Ibrahim ya faɗa haka yana mai yarda da wannan da ilahantakar tauraro kafin daga baya gane baya kafin da gani yana mai yadda da wata a matsayin ilahu kafin daga baya ya gane yana mai yadda da ilahantakar rana kafin daga baya ya gane suka ce wai babu bi dan mutum ya ya kasance ba kan shirya ba daga baya ya samu shirya wannan shirye da ya riko da samu shirye din da wuce abin mamaki daga cikin masu wannan ra'ayin har akwai ibnu jarir sabar wanda ake kira sa shaykhul mufassirin to amma wannan ra'ayin za ka rufe shi da ayoyi daban don ga na cewa la illam yahdini rabbi la akunanna min al-khasirin lallai ba dan ubangiji na yi da ni ba da na kasance cikin wa wata ya nuna ke nake za ka mai sannan kuma a can cikin suratul anbiya Allah ce wala qad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bi alimin annabi ibrahim mun riga mun ba shi shiriyar ta tun da can to gudun suke suka ta tafiya tun da can da ake nan tun da can a yi kafin a yi masa wahayi dama sun ya a kan tauhidi yana kan fitra wanda Allah madaukakin sarki ke halitta kan adam kan min qabli ke tun kafin a yi masa wahayi dama baya an fahimta ko to kaga wannan kenan sannan kuma hadisin annabi da yake cewa asalin bayi ana halittar su ne fa, wa yake kautar da su daga kan hanifiyya ke samu sun kuma su yafi an dini sai ke kanu su tasgar da su sai waɗanda Allah ya kansu nan ke kanu su tasgar da su ba wanda annabawa su da dai sauran maganganu da malamai ke yi dan haka wannan fassara ta biyu al hakika duk da manyan malamai sun faɗe ta amma ba ita ce ta fi ba. lalle ta farko ta ce ta an fahimta ko dan lalle annabi ibrahim ya faɗi wannan ne dan ne musu da su ba wai dan yana yarda da abin ba shi yasa aya ta gaba za ta yi bayanin cewa yayi musu da mutanen yayi musu akan abin da aka kawo bayan sunan kenan dan mukabala ta uku kuma daga cikin ma'anoni wanda za ta dace da harshen larabci suka ce falamma janna alaihi al-layl ra'a sawka ban qala hadha rabbi wannan hadha rabbi din akwai hamzatul istifham da ake kaddarawa a hadha rabbi shin ne zan shi da banki na me yake yi kenan tambaya ba wai ya da abin ba istifhamul la kabaru kenan falamma ra'a al ba ba'dan qala hadha rabbi shi ma me kenan a hadha rabbi falamma ra'a shamsa ba da kan qala hada rabbi shi wannan kenan a hada rabbi saboda ita hamzatu istifhami a dukkan adawatul istifhami ita alhamza ita ce shugaban ita ce ummul babi bi istifhami tunda ita ce ummul babi jaza laha daga cikin abin da ya halatta da hamzatul istifhami ka shafe ta a zance ko da ba abin da ke nuna ta sai dai karinan zance ta nuna an shafe ta an fahimta ko ga wanda rafauni wa qalu ya kuwailidu la tura fa qultu wa ankartu rafauni ya ne sun ne wa qalu ya kuwailidu la tura ce karka karka ji tsoro fa qultu ni ko sai wa wujuha ina mai inkarin wannan dai kai bana jin gata so su sai humu humu ba nan guda akwai hamsin da yake sami a umuhu shin ku su ne ba ɗan uwana ko ku dai wato mutu sani to kaga sai ya shafe hamsin da yake sami an gane ku فقلت وانكرت الوجوه همومهم a همومهم amma sai shafe a mutu yake sami da kuma can da badali badaliya minha badaliya minha mi'tamun hina jammar وكف خبيب زينت ببناني فقلت وما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثمان to wannan ba zan fasara farkon baitin ba yace dai bi sab'in ramaitu al-jamra ko bi sab'in ramayna al-jamra am bi samani wai ya je wajen jifa ne ba ka ji ba iblisi da ke falar man da ya je wajen jifa ba jifan to sai na je sai na je ita ma ta zo wajen jifa ya min hami isamu yace sai inda suke sa warwaran ta ya bayyana lokacin za ta yi difa hina dammara lokacin da su je yin jifa wa kafun khabibun da wani tafi wanda ya ta lalle tafin hannunta zuyina na bi banani an mata kawa da yasu fa wallahi ma adari wa in kuntu dadin yace wallahi ban sani ba bi sab'in ramaitul jabra shi safan kwani bakwai ne dai ba amsa ba ne ko ta ba sani ba kaga yana nufin a bi sabakin ramaitu da jamra an bi sabai amma sai ta bi hamsin sai kawai ce bi sabakin sai kawo hamsin da haka wannan taujihi ne mai kyau a larabci dan yana da tawahi a larabci yana da tawahi a cikin alqur'ani yana da tawahi a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ko dai ka fasara fasaran farko ko wannan ta uku ta karshe amma fasara ta tsakiya tana bukatun tawili tana bukatun wadansu ababe ko kuma wato bayan da ma'ana wanda ba ta dace آية وسلم وآتوا قومه قال أتحاجوني ولا أضاف wa hajjahu qawm sai mutanen su suka yi jayayya shi annabi ibrahim ai jadaluhu fi dini suka musu da shi cikin aqidar wa hajjaduhu bil asnam an tusibahu bi su'in in taraka suka firgita da shi fa gumaka na iya cutar da shi har قال sai yace da su a tuhajjuni billah yanzu za ku yi jayayya da ni cikin lamarin ubangiji har ma wannan sai an tsaya ana musu da ku dan muku da ko ta ما لك أتهاجون إذن بالتجديد النهري لكن شدة نون أتهاجوني لكن شدة وقرئ بتخفيفها أو تكلام أتهاجوني أتهاجوني إذن بعد تجديد أتهاجوني da haddi da nune ne a wannan kira sai zanto an shafe ɗaya daga cikin nunan guda biyu wa iya nunan rafi inda nuhati wa nunan yukayati inda alqurra'i ai atujadiluna ni asalin dai kalmar atuhajuna ni alhajjunani alhamza ce guda biyu alhamza ta kuwa to nunin ce guda biyu nunin ta farko ita ce alamatu rafi don fi'ilin yana cikin af'alu rafi allati turfa bi nuni wa tunsabu tujramu bi alfin nuni alhajjuna wato alhamza rafi ce an nunin rafi ce nunin ta ce kuma nunin wikaya an gane ko wadda ana kawo domin allati takal fi'ila min al wanda take hana kasara ta shiga cikin wato ainihin fi'ili in ba dan ita ba da sai kasara ta shiga domin da an ga kawo al'asuna kuma da ya'un ana so a kawo wanda ya'un dole a cikin shiga fitar zan mai kasara sai zan so al'asuni wato sai zan so nuna zama ita zan so ba cikin kashe wannan kuma ya saba makaya sai a kawo nuna sukaya Allah ta saba su bayyana fi'ili wa al'asuna. Ana kuma da ina ba ta atuhajjuni billahi wa qad hadana irin wannan in nunin guda biyu suka hadu wato atuhajjuna ni wa atuhajjuni ko a tafi ta kuma ya shiga mu yi jayayya da ko Allah shi ne da wala akatu ma tusirikuna ni ko cewa wai zai cutar da ni in fuskita abinda duk kuciya da Allah da na kuma ka sa an da in cewa wai kuma ka za su cutar da ni li adami qudratiha ala shay dan kuma ka illa an sa amma ba dan gunki ya min al-makarun abin nan na abin yusibu ni to irin wannan zai je samu na idan Allah ya sai kun rabbi kullu shay'in ilmu ilmu ubangiji na ya kowane ay wasi'a ilmuhu kullu shay ilmin Allah ya yalwaci komai wa hasa bihi kuma ya yana kewaye da komai an gane ku afala tazakkaru shin ba za ku dauki wa'azi ba ba za ku dauki izina ba ba tu'minu sannan ku yi ba sai ku وكيف أراكم ما أشركتم ولا تطاعون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما وعن طيب أعظم وكيف أصاب ما أدركت؟ لم يزن tsoron abin da kuka haɗa Allah da وهي لا تضر ولا تنفع wanda su goma ta ne ba su cutarwa ko amfani dan me zan ji tsoron su wala takafuna annakum ashraktum billah ko ko ba ku jin tsoron cewa kun hada Allah da wani malamin rizqi alaikum sultana irin abinda Allah na Allah yanzu ni da kowa ya kamata ji tsoro me ne tauhidi da na fage wajen Allah nake ba ruwa na da duk wanda kuke ganin tasirin ka me ne ya kamata in firgita ko ku da kuka hada Allah da wani ba ku jin tsoron Allah ya fice cutar da ku ma'ana da mai shirka da mai tauhidi wane ne ya kamata ya kasance cikin kwanciyar hankali waye ya kamata ya zanto cikin tashin hankali mai shirka to har kullum wai idan kanka bai waye ba sai wani tsoron da kai wai ka bar wani ka bar wani ka bar wani wani ko ka bar wani tayi wani wai za ka talauci in aiki kake kuma za a kore ka kai in kai so da za a yi kaya saboda mai koyi malam wani yana fushi da shi ya sau lokacin ka dokar Allah Allah bai kusa da kai ya hana ka wannan mace wancan da hana ka a hannun waye shi ba wannan malamin da ya kulla alaka da kai ba kafin ka samu wannan abin sai bayan ka samu duk malaman da shugaban kasa ke da su ko wanda minista ke da su a yanzu ko wanda wani gwamna ke da su a yanzu ba san kafin ya zama shugaban kasa ko gwamna da san su ba malaman sa ba yanzu kuma sai suka zo suka ce wai kuma su za su tsare mulki to da su suka bayar da sai su za su tsare ma ku jin minista din kar a fitar da kai da su suka bata kafin ka samu ba ruwan su su kaska ke ba mai jini haka malamin gida aiki waye mai jini a daka sai ka Allah karfa sai ka rinka bin sai ka rinka bin ta haka su suke tabi'ar malamin gida to ya kamata ya kasance mutum ya lura da wannan kai da kake shirka ya kamata ka zanto cikin tashin hankali ba mutum da kake tafi duk mutumin da yake tauhidi Allah ya fahimtar da shi addini ya gane cewa duk wani wanda za a ce salihin bawa zai samu salaha din dai fa yayin da ya zanto mai bin Allah mai bin annabi to ni ma bari in zanto mai bin Allah mai bin annabi duk wanda ya zanto salihin bawa idan aka ce yana da karama to ba sai bawa kanta karaman nan ba Allah ne ya ba shi karama to ni ma bari in bi Allah ko da samu wani bangare na karama kuma sharadi ba wai ta aka idan Allah na san ta ba dole sai ya baka karama yana son ka sai hana karama wannan ba shi ke ba a san ba dukkan waliyai ne suke da karama ba ba a cewa sharadin waliyaka shine sai mutum ya samu ba haka bane ba in ba haka ba waliyan farko shine sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake inkari ba ne inkarin waliyaka to da wadawa suke da karama cikin sai wani wanda bai kai wannan waliyin karama bai samu karama na saman ko ba a wasu ba dan damar Allah ne irin karama da ta bayyana ga Umar dan Khattab irin wanda karama da Usay eh, ga Usay bin Hubayr irin wanda ta bayyana ga Ali bin Abi Talib irin wannan ba ta bayyana ba ga Ali ba ga ga Sayyidina Abu Bakar Siddiq tare da cewa shine afdaluhum mafi jijin su a wurin Allah da manzon to sai waɗansu dauka shi sharadin wali shine sai in yana da karama to sai a kafa wali kuma sai a kirkiro karamomi kuma sai a dingina saboda gurgurdan yawan karama gurgurdan girman wali kenan su a fahimta su kenan ba sharfi bane ba cewa dole ya samu karama shi bawan Allah shi kamata ya kowa san wahala kuma sai ki fada warwara sai ce ga wani bawan Allah ai aikin da ya tashi wato baya cin abinci sai butacce gurasa da gishiri a sauran su to kuma sai a kawo karama to kuma ga karama ga yunwa to kuma sai a kawo wani bawan Allah yana daga cikin sa wato ainihin wani mutum ya bar dariƙarsa ya cutar da shi har ya mutu ko ka zo su ya kare duk wannan karamar to dan Allah ne wannan karamar yayi amfani da ita bane ya gaba da manyan arnan sunatin yawo kubul clinton sai yanzu duk yayi karama ya kashe su da ban dan jin dadi ba to amma ba zai wa kowa ba sai musulmin da ya mata tawaye to wannan wata irin karama ce ba a cikin da bare da yawa sai musulmai wata irin karama ce wannan kuma duk waɗannan ababai ne da ya kamata su yi wa kan mutum boyi mu yi wa kan mutum boyi duk wani malami da ya zai mana rufe nufa ne sai mu yi wa kan mutum boyi sai mu jefa masa tambaya wallahi sai ya shiru ana sanyi sai ya yi buge wallahi sai ya sanyi ake sai ya yi buge wa kaifa asabu ma asraktu ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم fa به عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالامن wacce ce cikin tawaga guda biyu ta fi cancantar aminci an gane ko fa ayyul fariqain ahqqu bil amn in kuntum ta'lamuna in har kun kasance masana wata tawaka ce ta fitantanta ta samu kanta cikin aminci shin waɗanda suke tauhidi sun kaɗai ta Allah ko kuma waɗanda suke shirka suka haɗa Allah da wani mai tauhidi ya yi tauhidi ya kaura cewa goma ta ya kaura cewa dukkan kishi da aka jingina ma Allah ko kuma da aka masa barazana ga wani kuma ya haɗa Allah da wani kuma shi kuma sai a ce na cikin babban hankali da wannan da wannan alladina am wato wato fa ayyul barikaini ahaqqu bil amni wanne ne cikin bangaren guda biyu ya fi cancantar aminci aminci a nan duniya sai yadda ba za a yake shi ba ba za a ribace dukiyarsa ba aminci a lahira sai yadda ba zai shiga wuta ba waye kusan tantar ya samu wannan amincin a duniya da lahira sai an sa kana gaba sai Allah ke الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم الذين آمنوا waɗanda وأن بسكي imani. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بسبيوا إيمان سبب ظالم أولئك لهم الأمن اللي يروا أن ننسكت الأمن الدنيا والآخرة وهم مهتدون كما سوني في يليو أتوكينا wannan ita ce alfar tambaya fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'malun alladheena amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dinin to malaman tafsiri sun yi magana biyu wadanda suka ce wannan cikon maganar an da ya faɗi wancan mutanen su suka yi shiru to sai ba su amsa cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amru wa hum muhtadun wadanda suka ce a'a wannan magana ce ta ubangiji baya cikin jerin da annabi Ibrahim ya faɗa shi dai ya ce da mutanen sa fa ayyul fariqain ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun su kuma sun san shi ne ya fi tantantar amintuwa din da haka tunda sun san ansar sai suka shiru tunda in sun bada ta baya cikin fa'idan ko maslaha su bada ta suke to amma sai Allah ya to mana mu waɗanda zamu zo ba ya kamata mu san wane ne ya fi tantantar wannan aminci da haka Allah ce la amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ka lahum wa lahum al-amru wa hum muhtadun wato wanda suka yi imani da su garwa imanin su da zalunci to zalunci iri biyu ne akwai zalunci da ma'anan kafirci domin asalin zalunci shine sanya abu inda bai dace to kuma kaga shirka zalunci ne dan dukkan wanda ya dauki ibada ya ba wani Allah to ya dauki abu ya sa inda bai dace ba dan haka yayi zalunci da haka da kafirci da zalunci da shirka wato ainihin duk kana daukar su a matsayin ababai iri daya da haka ubangiji da ya ambaci addu'a an gane ku da yake wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk kar ka roki wani wanda ba Allah ba wanda baya yi cuta da ba yi amfani da shi sai ce min fa in fa'in na ka idan min zalimin in ko kai haka to ka zanto cikin azalimi to so ake nufi a nan. masu sarkace dan duk wanda ya rayu wani wanda ba Allah ba to yayi sarkace duk wanda ya bauta wani wanda ba Allah ba to yayi shirka kenan to sa'ilin nan kuma ya zama azzalimi kenan to ta Allah ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm wanda suka yi imani to su garwaye imanin su ba da zalunci ma'ana ba su shirka cikin imanin أولئك لهم الأمن ولن يود أن نسوني أمن تكتب وهم مهتدون يسا دوانا آية تتعبير دوانا آية suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama to ai babu tsira kenan ayyuna lam yuzlim nafsa Wa ne bai kada zalunci da cikin ko zalunci da ko wani sai annabi yake zalunci da kuke tunani na wani ya zalunci wani wani ya zalunci wani ya zubar da jinin wani wani ya zalunci kansa ko ya zalunci iyalinsa ba shi Allah yake nufi da wannan aya irin zaluncin da Allah yake nufi shine zaluncin da ubangiji ya amince can kusan kisan Muhammad ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yake da kansa ya kai dana karka yi shirka da Allah domin shirka din nan zalunci ne mai girma to zalunci da ma'anar ta shi shi wannan ne idan ka ce Allah kana amanu wa lam yusul imanu bi kulli al-ayati al-ma'asi ulaika lahum al-amnu kuma shi ma wannan a wajen ma'anar ta bi kenan wa hum wa kuma a da ta kenan an fahimta ko abin da nake kawai zan fadakar da mu na karshe idan muka duba baya daidai ayar wato falan ma ra'al qamar falan ma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falan ma afala qala la uhibbu falan ma ina falan ma afala qala la uhibbu al-afilina a mana yace ai la uhibbu al-afilina an attakazahum arbaban haka ne ko ku duba wurin dan akwai abin da nake so muku tambaye a kai yace li anna rabba domin ji ar-rabb la yajuzu alaihi tagayyur baya jawa rabbu baya jawa ko abu ne guda ɗaya ko yake ba a cewa an taɓa wani lokaci babu shi kuma za a yi wani lokaci kuma babu shi nan gaba ba a cewa da yaro ne sannan daga baya ya girma sannan kuma bayan ya girma ya zama gurzo kuma zai tsufa sannan kuma zai mutu rabu ba ɗabi'ar rabu ne ya zama haka duk wanda da yaro ne ya zama saurayi ya girma sannan ya tsufa kuma ya mutu to babu yadda za a yi wani abu na rububiyya baya halatta ka roke shi baya halatta ka dogara gare shi dan jima gajiyayye ne lokacin da yake yaro karami yana bukatar kulawar iyayensa bayan ya riga ya girma ya shiga cin kansa ya manyanta ya zuba yana bukatar kulawa ko na yayansa kaga gajiyayye ne kike tun da gajiyayye ne fakiri ne ba kowa bane ba yi da wuta ba da aljanna ba yi da gafara karama kuma ya yi ta wuce in ma ya taba yi kenan yanzu kuma shi yake bukatar ai masa karama zai mutu yake bukatar masu wanka yake bukatar masu likafani yake bukatar waɗanda za su ɗauke shi sai mun kabar so ga dama in sun ga dama su aje gidansa in sun ga dama su kai su da wali mai geza in sun ga dama mai giginya in sun ga dama su kai su kabarin cewa Usmanu sai yadda suka da shi ba yadda zaɓi ya ce a kai ni wuri kaza ba ya muke je eh ba ya zama ba kowa ba kenan to me za ka rike shi ba kenan bai cancanta ya zama rabbu ba saboda me ya juzu alaihi takalli don yana tantantawa sai kuma ya yace wal intiqam sannan rabu baya intiqali to wannan kalma ta al intiqal bisa ga dukkan tsammani malam ya tsoro ta ne a cikin tafsirin al-bahadu muhiz na Abu Hayyan ko shi ko ruhul ma'ani na Imam al-Anwar wanda da suka ga wannan fasaran haka suka yi la yajuzu alaihi tagayyur wal intiqal to kalmar intiqal abin da yake da ake nufi taki daga nan zuwa can rabu yana wuri dai ne baya taki daga nan zuwa can to abin da suke nufi da wannan usulubin da su in baka aki da su ba inkarin sifatin nuzul hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ubangiji na saukowa zuwa ga saman duniya idan sai bisa uku na dare na karshe zo ubangiji ya tambaya waye ke neman gafara in gafarta masa ina mai roƙo in bashi ina mai tsara in bashi to waɗansu da wato a ta'ira sun yi inkarin wannan sifa ko ta tawilin ko inkarin ta sai sai ko sai ba su ta ko sai a'a abin da ake nufi da sauko wasu saukowar rahmat to a nan gurin sai sai ai in dai rabbu ne dole wuri da yake la yuzu alaihi al-irtikabi abin da suke nufi da wannan ruke sifatun musulmi Sun su abu hayyan da sauran waɗanda suka fi kan wannan Allah ji gansu da gafara to idan mutum yana da tafsirin in ya ɗauko kalmomi ba tare da ya farga mai suke so su gina a kai to ita kuma sifatul nuzul tabbatacciya ce a hadisi ubangiji na saukowa idan ɗaya bisa uku da dare ya rage yanzu wajibi ne mummuni ya yadda Allah na saukowa tun da annabi ya faɗa amma idan mutum ce da kai yaya yake saukowa sai in ce da kai yanzu kana tambayar biyan saukowa kenan yanda yake saukowa to a nan Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba amma tun da yake yana saukowa dole mai ka idan yanzu ka zo wajen fassara ka daga ina ka samu take kuma yanzu rabbuna ubangiji na saukowa sai kai shi ka kyale amma ka ce rahama take saukowa sai ake waye da kai al'amarin take saukowa waye da kai yanzu idan ka ce rahama take saukowa aiki biyu kai kowane ɗaya sai ka biya bashi sai ka bada dalili aiki na farko ka yi inkarin hakika na saukowa aiki na biyu ka kawo wani abu daban ka ce shi ya sauko ba Allah ba ne rahama to duk guda din kuma suna bukatar a Qur'ani ko siffofin Allah ya ƴan uwa wanda suka tabbata a Qur'ani da hadisi abin da yake wajibi akan mu tabbatar da shi ba tare da bayanin yaya suka ba idan Allah ce yana saukowa sai kai saukowa Allah ce yana da dama da sanar min bil yamin sai kai da dama idan Allah ce yana da ya biyu kulli da hu wasu san yin su kai bai ja ma bar aka an tasjuda lima khalaqatu da yadayya sai kai daina da wannan yana da kaza sai kai daina da wannan amma idan mutum ya tambaye ka yaya kaza dan sa yake yaya hannunsa yaya saukowarsa yaya kaza dinsa yaya fushinsa yaya jinsa yaya sa irin nawa dawa sai ka ce ka kai ba yi misali a duniya ballan tana in ce maka irin dawa ne walam yakul lahu kufuwan ahad رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الامثال ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم duk ayoyin nan abin da suke cewa Allah baya da kama da zaka ce hannunsa irin nawa ne ko jinsa irin nawa ne ko ganinsa irin nawa ne ko rayuwarsa irin nawa ne duk abin da ka faɗa nan kai ganganci jinsa baka taba ganin irin sa ba ganin ganinsa baka taba ganin irin sa ba hannun sa hannunsa sa ko me baka taba ganin irin sa ba amma ya ce da akwai dole ka yadda amma irin na wani da wani ne a'a saboda me laisa ka misali sai fala tadribu lillahi al-amsal wa lam yakul lahu kufuwan ahad wajibi ne kai da wannan amma da zaran ka kautar da mana ka ce ai ana nufin kaza ai wannan ana nufin kaza ka ce wai maka wannan fasara ka kawo magabaci cikin musulman farko wanda sai qur'ani ya tabbata suna nan da wai wannan fasara kuma ga ka'ida da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke farawa, yake cewa al-kalamu fi sifat farqun an al-kalami fi zat ma qila fi zat huwa alladhi yuqalu fi sifat الكلام في الصفات فرق بين الكلام في الذات يجي مغنى game da sifofin Allah reke ne na magana game da zatin Allah yanzu duk wanda yake shi bai taba sifanta Allah da ji ko da gani ko da kaza ko da magana ko a sifanta shi da hannu ko a sifanta shi da dama ko a sifanta shi da kaza cikin ababen da Allah sifanta kanshi da su ko manzon sifanta shi da su yake bai da wannan ba sai a ce da shi saboda mai sai dai idan na tabbatar da wannan na kama da Allah da wani to ta ce to yanzu kai da Allah yana da zaki sai sai ne ya yi da zaki to amma kuma kai ma kana da zaki ni ma ina da zaki to na gwan gidanka yana da zaki dutse na na na na duwa sun su suna da zaki arfa na da zaki uhudu na da zaki masallaci na da zaki katanga ma tana da zaki duk waɗannan sunan su ne zaki zakin Allah irin waɗannan ne sai ce ina ai zakin Allah daban waɗannan daban ba ka yace ba sai in ce to ina wannan sufofin ma ji da gani da rayuwa da hannu da kaza da kaza da Allah ya tabbatar su ma waɗancan nashi daban na dukkan halittu kuma daban laisa kamithlihi shay idan yake zai yi inkarin sufofi sai yace to dole kai inkarin zati dan ba taba yin gunduguyar gangan jiki da ba ya kusa ba wanda yake a kuma ya kawo mutum ba wani zaki a duniya da baya da mai ba idan ka dauko dutsen duka yana da sifa idan ka dauko agogo yana da sifa idan ka dauki littafi yana da sifa yanzu wannan littafin yana da zafi yana da sifa zafin saka shi ina jin nauyin sa littafi ne wanda kila zai kai tsawon nauyin gram 100 ko da 50 ko na makamancin haka ko in ce rabin kilo mukaddara rabin kilo mukaddara masa haka to wannan zafi ne to kuma me ya sifar sa gashi kuna gani menene shudi ne tabarkan bango kenan tabarkan daga dufa ta fuskar rubutun da ke ciki ba duk wannan ne sifa ne na zafi ba a taɓa yin zaki ba da bai da sifa idan ka ɗauko dutsen duka yana da zakin sa sifa ta yana da sifar sa yana da zakin sa shine kasance sa dutsen yana da sifa shine kasancewar sa mawdu'i amma me na suna da kowa ana neman hali mustafa kasance wata samun mai sannan kuma ya zama da ko ya zama fari ko ya zanto baki ko ya zanto babba ko ya zanto tsakatsakiya ko ya zanto dan karami duk wannan menene kofi ne haka masallaci ko ya zanto babba ko ya zanto karami ko ya zanto tsakatsaki ko ya zanto na juma'a ko na kafin salawat haka gida mai bene ko mara bene mai daki goma ko mai daki biyu duk wannan bene ne ba a taɓa yin zaci ba a duniya ba sai na da sifa duk wanda da ya inkarin sifar Allah da Allah tabbatarwa kansa cikin Qur'ani ko manzon sai tabbatar masa cikin hadisi to yana inkarin zatin Allah shi yasa za ku samu daga cikin yan bid'a akwai masu bautawa babu ibn tabi'a yake ba al-ma'asir ya abu adama duk wanda suke kore sifofi to suna bautawa babu ne dan in sun kore sifa to sun kore mai kenan zaki kenan in suna son tabbatar da zaki kuma sai su tabbatar da mai sifa dole idan ka tabbatar da zaki sai ka tabbatar da sifa in ko ka kore su ka kore zaki to in ka kore zaki kuma ya rato ba yana bautawa mai babu shi yasa idan suka zo wajen korewa sai su ce Allah ta'ala baya sama baya kasa baya dama baya hagu baya kaza baya kaza baya ciki baya waje to me kenan babu <laughs> to ya zai haka kace baya sama baya kasa baya ciki baya waje baya kaza baya kaza kuma yana jima kuma kace yana ko'ina. kuma yana jima kace baya ko'ina. Inda ina roƙon da mutum zai fi cikin yana cikin bid'a kawai yana motar babu ba tare da ya farka ba to dan saboda haka ala hakika tuffa ta cewa ubangiji na sauka haka take amma ya yake sauka ba wanda ya sani yan bida za su tambaye ka da ce sauka ta yana sauka to idan ya sauka daga kan al'arfi zai zanto baya kan al'arfi kenan sai ka ce bai ce haka ba ni ko ba zan ce domin kai anan ka fatauta sauka ta daga kan kujera yanzu da aka ce na sauka daga kan kujera ka nan. to in aka ce saukar Allah daga kan al'arfi yana nufin kuma baro al'arfi ka kwatanta saukar da saukarwa da saukar ka da kamfulila Allah kuma ne laysa kamithlihi shin yana kan al'arfi a wannan lokacin sai ya ce ban sani ba ya ce mun dai yana ba yadda saukar yake ko bai sani ba ko ba wanda aka kyauta a duniya wai ya gano yadda saukar duk abin da ya shafi Allah babi ne jiki da babi ne na al'arfa labari Allah ya ba ka dole ka amma ka ce sai ka gani da shi ya fi karfin kace sai abin ka gane shi da hankalinka kuma ya fi karfin ka abinda Allah ya faɗa manzon sai faɗa abinda zaka yi bincike in Allah ya ce eh ya ce shi kenan da ya manzon Allah ya ce eh ya ce shi kenan da ya amma kar ka sa wani binciken hankali ya ya abin yake ya ya kaza ya ya kaza ya kaza sai ka faɗa cikin lamu gida abinda muka faɗa na sai Allah ya mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce assalamu alaikum wadansu malaman bida a cikin yin na taɓa da hankalin cikin zamanin bai da malam su haɗe tsara mana bayani wai da aka ce ubangiji ya daidaita kan kafin ya wato wannan sai su kamar wani bakon ilimi ne mai wahala sai a ma wannan wai kike kuma an su Thank you.

Ina abin ra'a wannan labari ya zo ne bayan mu Allah ya riga ya halicce mu kuma yake so ya sanar da mu wani sashi da sifofinsa waɗanda za mu iya sani ta hanyar dalilai na shari'a sai ya saukar mana ya labarta mana cikin Qur'ani cewa ya daidaita a kan to dole sai mu ya tsaya daidaita a kan kamar yadda ba za mu iya tambaya ba cewa wace irin daidaita yayi tunda ya fito wannan ya daidaita ya daidaita dole mu yarda to haka ba za mu tambaya ba daga nawa ga watan nawa ne ya daidaita akan da suka tare. sannan kafin wannan ranar da a ina yake wannan tambayar shi ne cikin cikin addini Allah bai faɗi ba yadda yake ciki a da ya ba da labarin yadda yake ciki a yanzu sai ka gaskata abin da ke ciki a yanzu duk wanda yake ya yake ciki a da ba ya da hanyar da zai sani sai fuskar wahayi Allah ko bai wahayi ya sanar da kowa wannan ba to dole sai ka kame bakinka sai shi Allah la yusalu amma ya yaf'al wa hum yusalu abinda malam kuma yake bambance mana su fassara da yabida suke wajen istawa alal arsh sai ce ma'anar ta shine istawla to kalmar istawla a larabce tana nufin ya mamaye ya fato So yanzu sun fanta Allah da baki al'arshi din dan ba ba bane na wani ne ya fato shine ma'anar istawla wanda istawa kuma yana nufin daidaituwa to sai suke wannan fasaran ta daidaituwa wai gudun kar su kamanta Allah da mutane su ce wani ya daidaita kaza kuma Allah ya daidaita kan al'arshi to akwai kamanceceniya tsakanin daidaita da daidaita kenan to wannan kuma an riga an rufe wannan kamanceceniyar da faɗin Allah ta'ala laifa ta mislihi kai to wajen gudun wannan sai su faɗa kuma wani rami sai zai sai ai ma'anin istawa sai da istawa har su kafa hujja da wani baiti na wani mawaki kirista su ce wai kadin tawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin aw damin muhurat wai bishru ya kwaki kasar iraki ba tare da takobi ba ba tare da zubar da jini ba to kaga bishru kafin ya samu kasar iraki da kashi ce kawai da jini ba ta jini daga baya sai ne sai ya kwace ta to kuma sai su kwatanta wannan da Allah sai istawa alal arshi kenan istaula kamar yadda bishru ma istaula kenan alal iraki yadda bishru ya kwato iraki haka kuma Allah ya kwato mai al arshi kabar kalimatan takardu min afwahi an yaquluna illa kadhiba da ta bar sunna sai ka fada cikin wani rami na bid'a amma da ka tsaya a cikin sunna shine ka da sati ne Allah ya kiyaye wannan tambayar ta biyu kuma wani yake cewa waɗannan ayoyi da muka karanta yau fadin annabi Ibrahim lokacin da ya ga tauraro yake hazara da ya ga kuma wata yake hazara ya ga lana kuma yake hazara ko waɗansu suna kafa hujja da wannan bisa ga aqidar wahadatu cewa a ce duk duniyar ba kowa Allah ne tunda ba dan haka ba da ba ki yi wa annabi Ibrahim da tauraro yake masa Allah wannan suna kafa hujja da wannan kan akidar salwa da tauhid kar ku mamaki gaskiya idan ka ga abin da waɗansu daga cikin sufaye suke kafa hujja da shi wajen shirka sai ka mamaki abin ya tawaye ma kai kar ku dauka cewa wannan ba za su iya faɗin wannan ba yana nasar rubuta a yanzu suka ce duk wanda ya bauta wa rana ko wata ko dutse ko gunki to bai tabbatar Allah ya bautawa haka wannan yana da jawabin ba. suka ce duk wanda ya sujada ga wani gunki ko wani ita ko wani sassi dukkan abin da ya wa to Allah ya wa saboda me duk akan akida wata tauhidi waya Allah ce innani ana Allah la ilaha illa ana Allah ya ce ni ne Allah da ba abin bauta sai ni yace to tunda ya ce ba abin bauta sai ki to duk abin da ka wa to bautar ta Allah ne ke ya ran cikin da wannan to wai yanzu malam sai aka fauja da naka akin sulwal tawhid to ya ce hazara hazara hazara to wannan yana akida ta wahid ne shi kuwa ma Allah ne

ko kuma kun ji kun ci ko da kike a haka ne ko kun fara da manwa ku da ya cewa ko don Allah to Allah ya kuma kai kai da wani ku ya wani ku ya wani ko kuma kun ci ko ne ku ya Allah ki ko ko wani Allah ba ki ku da da ce wani Allah da wani Allah ne ranar Allah wata Allah ya kauce ba zai lailan ya na rabbi da kuma da ba yanzu wanda ya sauraro yana cikin wa shirye ko bata su ne to su kuma suna cikin ina kenan su waɗanda sun ce komai da ma Allah har wanda annabi Ibrahim faɗa ba sun da ya zo rajin rana sai ce haza akbar rabbi akbar falamma fa sai ya inni bari umman ba sai ba ran ce ba ba sai kuma sai ka rike har yau ayar kanta ta kare ta wanda ake ta kaga ta ko ina kenan aqidatul wahdat wujud aqida ce wanda yahuda suka yi da sisan ta da jahilan musulmi kawai dan aka fita ita fatar da mutane akan abin nan domin idan kace kowa Allah ne kowa Allah ne to ai kaga anan gudun ba kuma tunda kowa ya zama Allah da sai irin kamar bai kamata su ba ta wani ba kai magana da nata ko bai kamata ce ne ba baka aljanna ba kai magana da nata domin Allah yana da wuta da aljanna ko bai ba kai kamata ya maka barazana talauci ba maka shiri ko zan kwace ma shi wanda ba ka zama Allah ba dan da an baka zikiri ka zama Allah duk abin da yake so ya zama shi ma ya zama Allah da haka yake zai kwace ma dukiya ko sai ka tafi kuma da zan kwace ma shi wanda ka ya saboda mai kasa an tarbiya na ga Allah kuma na ya zama Allah kuma ko an zama wani wani ba shi kenan ba ba wanda zai wa wani da'a ba wanda zai wa wani biyayya uba ba zai wata da yayi ba ba zai uba ba ba wanda zai jikan wani ba zai jikan sayan wani sai dai kowa ya kokarin yayi halittar sa wanda zai kula da ita kawai saboda kowa ya zama to ne fa tsarin da su suke so a gina kai tsarin da ya saba wa hankali ya saba wa shari'a ya saba wa sanin ya kamata ya saba wa tunani mai kyau ya zama kirme kawai Allah ya tsare wannan kuma abin da yake tambaya a kai, fadin Allah ta'ala wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wannan tafsiri ne yake kuma Allah sai ka dana kamar yau wala takulu amwalahum ila amwalikum wato ina jin farkon ayar eh wa atul yatama amwalahum wala tatabattalu al-khabitha bit-tayyib wala takulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira هو الذي يحضر الآية

Ka كل ولا رأس الرجال عند عبد الله أما أخرجت ويتاج الرجل في كتابه أي يبدأ ويتاج لنا ورسول Wata dukiyar mana ya farko ba za ka ajiye ba, Aka kaita yi ta ajiyar su a banki ko a asusun da cikin gida don saboda ke ta kare ya kamata ka yi aiwatar da cikin abin da yake maslaha wanda zai haifar da yaduwar dukiyar to idan ka yi kasuwanci ko fatanci da dukiyar kai da kai fatanci da dukiya ɗaya biyu ne ko ka zanto mawadaci kana da kusanka to wannan duk fatancin kai masa kyauta fi sabilillahi da kina dan muhalka da haka annabi mun kana da niyyan faliyar ta ko ka zanto talaka wanda dukiyar nan idan kai fatanci kana da bukatun daukar ladan nauyin kai to wannan babu laifi ina Allah ce man kana fakiran falyakul bil ma'ruf ya halatta idan kai fakiri ne mabukaci ne ka aiwatar da dukiyar maraya da ka samu kuɗi to sai ka ɗauki daidai nauyin mahalarka. a nan sai kai adalci ka kwatanta in ni na bayar da dukiya ta mai yawan naira kaza aka yi fatauci iri kaza nawa ya kamata in ba mutumin da ya fataucin nan ba riki ba tsari yadda nake jin ban cuce ki ba yadda nake jin ban so na ba nawa ne ya kamata in ba ki to irin wannan abin ya kamata ka ɗauka cikin dukiyar abin da urfi ya gudana shi za a tsaftar kada mutum irin wahalar da da kai aka yi wa kila za ka bayar da naira ɗari amma tun da kai ne kai wa maraya fita da fita da fita to wannan ubangiji ta ala dama yake kun kana kiran kwalliya an kulbin ma'ruf sai yanzu a kanka bige da ma'ruf saboda haka ya kamata a kiyaye amma in shi ne asa ba a kanka fita ko ka fita Allah ta man kana kiyaye kwali ya ta da kame kanka ya hakuri sai Allah ya ka rada to wannan ne abin da ya kamata mutum ya gudanar amma akwai waɗanda su kuma wato ba sa raba gado da ce idan mutum babban babban attajiri ya mutu ya bar yaya da yawa waɗansu an haife su duka da wuce waɗansu ma kwanan da aka haife wani goma gidanci ne kuma yana da gida da yaya kawai sai ɗansa ya gaji uba harkar da ɗan ke sai babban da ya ci gaba da yi sauran kuma ya san rika su san mutu a kira faɗa malam wannan ya dace da shari'a

tidak benar. Siapa yang berubah kemudian di Allah? Jiwa ini siapa yang berubah dari Islam Allah? Kita bisa berubah dengan yang berubah dari Allah. Semua dari mana? Masa tidak ada kita. Buat dari kami, buat dari buat, buat buat tidak ada. Allah bisa menjadi. mai tambaya ta gaba wata aya ce wa lamu anna kuma rasulullah law yufiikum fi kathirin min al-amr ta'ala wato zuwa karshen aya sai dai na san galibi wannan aya ita ma ana kafa hujja da ita wajen cewa annabi na zuwa ko ina tunda Allah ya ce wa alamu anna fikum rasulullah ku sani cewa lallai manzon Allah yana cikin ku law yuti'ukum fi kathirin min al-amr la anitum da zai muku da'a cikin mafiya cikin da yawa cikin al'amuran ku da anitum da kun wahala walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyana fi qulubikum sai dai Allah ya so muku imani ya kawata shi kuma cikin zukatan wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan kuma ya ki muku wato kafirci da fasikanci da kuma sako har zuwa cikin aya eh wai kafa wuta da ita bisa ga cewa annabi da koyi ko da yanzu saboda kamar yadda aka kafa hujja da wuta da mutum kuma akwai karkarcin malamai da ke kafa wuta da wannan ayat da annabi da koyi dan ana mu juma'a yana zuwa ina da cikin yana

لا أقول ولا يجاوز المتعاون على الاعتبار من وعلى فلكذا بين الحكومة تعالى سلم رسولك ولم تقل الله يتفكر في اسم الغنى في هذه الحالة من الإله الشرع إلى حالنا وهذه الاعتبار ما تعرف عنها تكمل الدين إلا بالعبادة بعد ذلك

bayani akan nan wa lamu anna fikum rasulullah law yusiukum fi kathirin min al-amri kafa hujja da ita kan cewa wato ko ina manzon Allah na nan to ya kamata kenan dukkan adab na ziyarar kabarin annabi su sure dai idan yana tare da kai kaje ziyara ina ba ka bari ba amma zuwa ziyarar kabari a wurin abu ne da muhimmanci wannan kuma sunnar annabi ta tabbatar da ziyarar kabari idan tsari na sunna wanda ba da. duk wanda ya je maka a yi dai madina zai je ziyara a kasar to kana zuwa ziyara ne ga mutumin da ya maka nisa ko wanda yake kusa da kai wanda yake amma idan ka san cewa nan idan ka san kana karanta injiniya ko da ido annabi zai zo sai baka ka wadata sai ka kashe kudin ta ba za ka kashe kudin kirki ko kirki ko biza ko wai ka ta kana son ku gana da annabi ko sai ka kashe da ido ko karanta injiniya karera karera karera kawai kike na sai annabi dan Allah ya ce wa da wanda kike rasulullah kaga duk wannan sai zama to wato fassara ce wanda shi kanta wanda ya masa wanda zai masa ba zai iya tattara da haka ne fahimtaccen fassara shi ne abin da malam ya bayyana mana kuma wannan aya tana da alaka da wanda ta gabace ta ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتسيروا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله kaga dangane da bishe jikar da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ya tura a karbo ko a ji a fitar da zakka ta mutanen wani kawai ta waɗansu kabilan larabawa sai wata aka tura ta kan akwai nufin jituwa a lokacin jahiliya tsakanin da waɗannan mutane sai ya ji tsoron kare ya je su cutar da su da za a shiga musulunci sai ya dawo ya ce ya je sun hana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata wata bai ce a je a yanzu su kuma sun je sun tara kudin zakka da kayayyakin za su kudin zakka na dukiyoyin su duk za su ba wanda mutum sun jira da ba sai suka ce ko dukiya kai da mu sai suka tafi za su kawo annabi suna ne su za su kawo annabi kuma ga dandamin yanki za a yi Allah ya sauka da wannan aya cewa in ba su iya rubuta labari ba a yi sai ga mata ai bata bayyana an tusibu mu fi jahala dan saboda kada a je a samu a kuje ko aka wa mutanen da jahili wata biyu alama fa alkin da dini ku zo kuna nadama akan abin da kuka yi kuka wa da mu an cikin musallallah ku sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan cikin ku yana tare da ku wannan ana magana da suwa kenan sahabbai lokacin saukar aya lau da sai kun fika sirrin min amr da da an kuma da masa sai muku biyayya da annabi da kuma hala yanzu da annabi yayi biyayya yayi biyayya da wannan labarin an ji an auka wannan mutane an fata take su an kace to daga an kace wanda baya da la'anitum ku da kuke kisan kuma sai ku wahala walakin Allah habba ilaykum to wannan shine fasara ayan da sauran dangogin al'amura da sahabbai za su kawo shawara annabi ki su ga cewa idan ma an bi nasu sai ka sai su ga annabi ne sai su dace shine Allah ke nuna musu kasancewar annabi a cikin ba karamar rama ba bace kuma kasancewar yana musu jayayya ba ko ko kawo wani shawara da yana bi kuma ba karamar rama ba bace domin da zai rubuta cikin duk abin da musu suka san malaka saboda cikin ababen da suke kawo wani shawara akwai kurakurai na daidai sai bai na kan kuka kuma kyalimin bayan ku da ku ba rai yanzu da aka ji sulhul da jiya sun damu kuma dan ka cewa kin ba gaskiya muke kan ita haka da kan gaskiya muke suna kan to dan ba ba da karfi ko ma ai ta mafarki kace ka maka eh na na da ce wannan shekara haka wani wani ko wai bai to kaga da an biyayya kan wannan abin da zai faru shine shiga maka su kowa da kowa wanda kuma akwai mutane maza da mata a ina Allah ce laula rijalun mu'minuna nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tad'uhum wa tusibukum minhum ma'aratun bi ghayrihim yudkhilu Allahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la azabna alladhina kafaru min zawli Allah ce da ce mun da ke cikin riga sun fito wanda kuma kusa su sun samu daman yin hijira amma masu rauni ne la tazayyalu min yara kanana da kide wanda ba su yi hijira su imani to ko in kuka zafi kan mai uwa da wasu sai aka hana ku jihadin wannan shekara

har ma da waɗansu da suka bayan kuma malamai zuwa jihar Gombe saboda da ita da aka mana sun yi wata hudu da suka wuce muna tsara rana na dagawa kuma ga ya kamata mu biya bashin da kuma za ta ci tafiyar da ya tafi kwana biyu to ma'ana dai za mu ci gobe da kan Allah ya kai mu muna sa ran dawowa ranar litinin saboda haka duk wani karatu da ake a nan masallacin da ya tafi gobe sabar da kuma jibil hadi babu sai dai daga litinin zuwa abin da ya zo bayan litinin insha Allah